yanzu dare ne na litinin 26 ga watan jimadal akhir idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da uku ga watan april shekara ta 2016 wannan shine kasan na 62 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman a inda al'imam muhuyi sunna yake bi yana tattaro mana ayoyin alƙur'ani da ingantattun hadisan annabi yana ɗibo fassarar malaman farko yana sharhin su yana fayyace ma al'umma yanda al'amarin imani da kuma addininsu yake to muna cikin wannan bayani a cikin wannan littafi na imani sai malin ya kawo babi mai suna babu alamatin nifaq babin da ke bayani dangane da alamomin munafinci a inda al'imamul bagawi sharihus sunna ya bi ya tattaro mana ayoyi da hadisai waɗanda suke bayani dangane da siffofin munafinci ta bayan da muka karanta waɗannan ayoyi da kuma irin fassara mana su da ya yi da fassarar malaman farko sai mu gada dacewan mu ɗibo wasu daga cikin siffofin munafinci da da kuma yanzu wanda al'imamul bagawai bai kawo mana a cikin littafin ba domin mu zo mu fayyace ma al'umma haɗari da kuma musiban da wannan aƙida ko wannan ɗabi'a ko wannan yanayi na munafinci domin dukkanin wani bil'adama ya nisanci wannan muguwar ɗabi'a ba don komi ba sai don kamar yadda muka bayani a baya da cewa idan ka karanci Alƙur'ani da kyau za ka ga allah maɗaukin sarki ya kasa mutanen duniya gida uku ne akwai muminai waɗanda suka yi imani da abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar ya aiko kuma ya ce abi su ne ya saukar da sura sukutun a cikin alkur'ani mai suna suratul mu'minuna waɗannan su ne 'yan dama ga Allah sannan sai kafirai waɗanda suke adawa suke fito na fito suka haye kujerar naƙi a bayyana ba a ɓoye ba akan duk abin da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni ya ce a yi su ba za su yi ba sun bijire ma annabawa da manzanni sun bijire masalihan bayi waɗanda suka ɗibi littattafan annabawan da suka gabata suke ƙoƙarin yi ma al'umma nasiha da bayanin yadda tafarkin addinin Allah yake waɗannan su ne Allah ya saukar da sura su ku, tun akan kansu ita ce suratul kafirun sannan sai waɗanda su 'yan tsaka tsakiya ne 'yan baina baina na baina zalika la'ila ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i su ne munafukai. wanda idan ka gansu a gani na ido za ka ce la ga masu imanin nan kuma in ka ji maganansu sai ka ɗauka ba ma mumini wanda yake addini da gaske irinsu Allah maɗaukin sarki ya saukar da sura sukutun su ma a kansu sunanta suratul munafikun to kasantuwan munafinci haɗari ne girma bai gaza da haɗarin kafirci ba wannan ya sa muka gabato da wannan littafi mai suna shaksiyyatu rasulullah na sa'id almiginawi domin mu tsaya mu fayyace ma al'umma gaba gaba ko shekara goma muka yi muna karanta siffan munafukai ai ba mu yar ba mu wahala ko ba mu asara ba domin alkur'ani mai girma a cikin sotul bakara Allah maɗaukin sarki ya yi bayanin su haka yi bayanin su a cikin sautin nisa'i ya bayanin su a cikin suratul tauba ya bayanin su a cikin suratul ahazadi ya bayanin su a cikin suratul muhammad ya bayanin su a cikin suratul ah, munafikun. musamman inda Allah ya fi bayanin su ba kamar suratul tauba an gano wannan da kyau ku sai an tafi kamar za a sassauta masu sai Allah ya ci wa minhum ai daga cikin su ma an gane kuma su munafikai ko inda a ce wa'azi na sa su tuba daga mugun aikinsu ko to da munafukan zamanin annabi tuni da sun tuba domin suna raye ne Allah madaukin sarki yake cewa ai daga cikinsu ma akwai masu faɗan kaza kuma waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun suna raye suna ji annabi duk iya wa'azin shi duk taushin shi wajen iya wa'azi da tsoron Allah da duk abubuwan da ya wajen tausayi da tausa samun al'umma wallahi suna jin shi ba su imani ba an gano wannan da kyau ko dama shi alkur'ani Allah maɗaukin sarki yana wa'azi da shi ne domin a yanke ma kowa hanzari ba wanda zai ce ba a gaya mashi ba an gano wannan da kyau ko domin kar a zo ranar kiyama ka ce ai ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah maɗaukin sarki ya tsare mana mu mala ya ce wa min hom daga cikin munafukai alladhina takhadhu masjidan diraran akwai waɗanda suka kera ko suka rike ko suka gina ko suka ware wani masallaci domin cutarwa li masjidi quba don cutar da masallacin quba abun mamaki mutanen nan masallaci suka yi amma kuma Allah maɗaukin sarki ya ce masallacin cutarwa ne kamar yadda karatun da ya gabata malai ya kawo mana bayani da cewa ana kiran masallacin da masjidu shiqaq masallacin raba kan al'umman musulmi masallacin fada da alkur'ani da hadisi masallacin da yake fito na fito da umarnin Allah da ya ce a hado a dunkule a tafi tare shi kuma masallacin yana cewa a rabo a watsi a tafi ɗaiɗai Allah ya kiyaye qasdu tafriqi shi wannan masallaci an yi shi da manufa na raba kan al'umma bainal mu'minin tsakanin mu'minai wannan shine manufan inji Allah fa akhbara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah madaukin sarki ya baiwa annabi labari binawayahum al-khabisa na irin mugun ninya da mugun nufi na waɗannan munafikai waɗanda suka gina wannan masallacin wana hahu anis salati fihi kai tsaye Allah madaukin sarki ya hana annabi yin sallah a cikin shi wa amarahu bi harqihi wa hadamihi kuma ya umarci annabi da cewa ya kona shi kuma ya rushe shi an gano wannan da kyau jama'a mun ji a karatun da ya gabata adadin mutum biyar da suka je gayyato annabi domin ya bikin bude masu masjidud dirar sannan kuma muka ji adadin mutum sha biyu waɗanda su ne kwamandojin da a bisa shawararsu da aikinsu da kuma umarnin abu amir alfasik aka ƙirƙiri wannan masallaci domin a raba kan al'umman annabi an gano wannan da kyau ko mun tattauna wannan a karatun da ya gabata to bayan da Allah madaukin sarki ya hana manzon Allah yin sallah da tsayuwa a cikin irin wannan masallaci sai saukar da ayoyi guda biyar a cikin sautar tauba Allah ya ce wallazi na takhadu masjidan diraran ai daga cikin waɗannan munafukan da ake tsoratar da kai ɗabi'ansu ake tona asirin mugun nufinsu ake ankarar da al'umman mumine su san su don su taka tsantsan da su akwai waɗanda suka rike masallaci domin cutar da muminai wa kufuran da kuma kafirce ma duk wani umarnin Allah na e da a'a duk abin da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni za su sa ƙafa su take shi sai in abin ya yi daidai da abin da yake masu gizo ko yake masu daɗi da garɗi a kokon zuciyarsu Wata firikan bainal mu'minina Allah maɗaukin sarki ya ce sun yi wannan masallaci ne da nufin raba kan muminai domin cimma wata manufa tasu ko manufan waɗanda suka sa su wa irsadin liman haraba Allah wa rasulahu min qablu kuma wannan masallaci ya zama sansani ne na duk mutumin da dama can ya daɗe yana faɗa da Allah ya daɗe yana faɗa da annabi ɗan adawan alkur'ani ne da sunna magabci ne da ke adawa da duk wani wanda ya tsaye wajen kiyaye addinin Allah da ba shi kariya da bai iya bayyanawa to ana zuwa da irin wannan masallacin cutarwa kai tsaye ya samu mafaka da zai makale ya ci gaba da cutar da bayan Allah wala ya halifunna Allah ya ce da sannu za ka ji suna daddagewa da zubarin tsarantse in aradna illal husna ai ba abin da mu muke nufi da yin wannan masallaci sai neman kawo gyara da manufa kyakkyawa da ƙida ingantacciya da nagartacciyar yaƙini mu muka yi wannan aiki Allah ya ce wallahu ya yashhadu innahum lakadibun lalle Allah madaukin sarki ya sheda duk abin da za su gaya muku wai shine manufansu to ƙarya suke yi ba wani wanda zai zo yau ya mana rantsuwa ko ya gaya mana abin da ya sa ya mazu da darar mu gazgata shi mu ƙaryata Allah sai dai mu gazgata Allah mu ƙaryata shi kowaye domin ƙur'ani ya ce wallahu ya sharu innahum lakazibuna Allah maɗaukin sarki shine shaida in duk duniya ba wanda zai yi shaidan yan dirar makaryata ne to Allah maɗaukin sarki shi kadai shine shaida Allah ce la taqum fihi abadan har abada in dai kai mai imani ne har abada in dai kai zaka bi umarnin da Allah ya ba annabi da Allah madaukin sarki ya gaya mana cikin alkur'ani cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah madaukin sarki ya umarci annabi da karye sallah a masjidul darar haka kai ma yace la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka assasa harsashin ginin shi tun daga farko min awwal yawmin a haƙƙo an taƙoma fehe shi ya fi cancanta da kaje kai sallah a ciki domin fihi rijalun yuhibbuna an tsaharo dan masallacin akwai wasu zarata na matasa zarata na dattawa zarata na maza da mata waɗanda suke ibada a ciki kuma suke fatan Allah ya tsarkake su wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukin sarki yana son masu tsarkaka dan sanda Allah ma ya saukar da wannan aya sai da manzon Allah ya je ya samu mutanen Quba ya tambaye su me yasa bai je ya samu masjidin darar ba an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu bayan da za wanda zai gina masjidin darar ya da cewa masjidin darar yake ginawa ba zai taɓa yiwa ba har abada shi yasa Allah madaukin sarki ya gaya maka ma idan ka ce dirar ne za su rantsi su ce wallahi ba dirar ba ne shi kuma Allah ya ce wallahi ƙarya suke yi to kai sai ka zaɓa fati ne guda biyu ko dai ka shiga fatin Allah cewa ƙarya suke yi ko ka shiga fatin su cewa Allah ƙarya yake yi mun gano wannan da kyau ko ka zaɓa ɗaya ko dai Allah ya gaskiya ko sun yi gaskiya in Allah ya gaskiya to su maƙaryata ne mun gano wannan da kyau ko in ko ka ce su masu gaskiya ne to bakin ka ya faɗi ɗayan Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa bayan da muka karanta wannan to sai mu ga dacewan a kalle falle ɗaya daga cikin fallayen da ya kamata ƙalla mu tattauna dangane da masjid dirar domin wata irin balwa ce yau ta taso ma al'umma mun gano wannan da kyau ko bala'o'i na ƙoƙarin gina irin waɗannan masallatai domin lalata addinin Allah baki ɗaya da hargitsa kan al'umman annabi da susuta jama'a su zama marasa kishin addini da kuma ɗaukan addinin da wata ƙima an gano wannan da kyau ko wannan manufan yahudawa ne tintini sannan kuma a yau wasu da sunan musulunci suke ƙoƙarin su wannan addini na yahudawa Allah madaukin sarki ya kiyaye mu a karatun da ya gabata malam ya ɗauko bayani dangane da asbabul ukhra lil furqa wasu sabubba wanda makiya addinin Allah na ciki da na waje suke bi domin raba kan al'umma an gano wannan da kyau ko domin irin su Abdullahi dan Ubay dan Salul da abokan aikin shi suna ciki ne suka rika kawo madafiyan annabi illa an gano wannan da kyau ko to hakan munafikan yau su ma suna ciki ne suke kokarin kawo ma addinin musulunci illa shi yasa Allah madaukin sarki yasa malamai suka dinga fallasa asirin irin wannan aiki nasu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu a karatun da ya gabata malam aidul karni yayi mana bayani ya tsoratar da mu da haɗi da jan kunni akan cewa mu nisanci duk irin waɗannan masallatai da ake yin su domin raba kan al'umma a yau mala ya ce wa sheikh ali bunin naif ashahud wa tausiatul masajid hasabul haja min al'umurul muhimma kun ji wannan babban malami ya ce kun ga faɗaɗa masallaci da yalwata masallatai gwargwadon buƙatan mutanen unguwa da suke sallah a wannan masallacin tintini a tare minal umuril muhimma wannan yana daga cikin al'amara masu matuƙan mahimmancin gaske faƙada kana salafus salih mala ya ce hakika manya-manyan malamai daga cikin malaman farko da su gabata ridwanullahi alaihim Allah maɗaukin sarki ya zuba musu tarin yarda ya amaluna ala tausi'atul masajid duk lokacin da masallacin da suke sallaye masa kaɗan al'umman da ke halattar masallacin suka ƙara yawa madadin waɗancan su ware su je su yi wani masallacin cutarwa ko masallacin raba kai ko masallacin ha'inci sai su haɗa kuɗi su aikin gayya sai su yalwata wannan masallacin nasu wannan shine tafarkin magabata an gano wannan da kyau ko wannan shi ake ce ma salafiyanci an gano wannan da kyau ko a yalwata masallacin da al'umma suke sallah litattasi'a li'adadi kabirin minal musallina saboda masallacin ya yalwa domin ya iya ɗaukan adadi mai yawan gaske na mahalatta sallah an gane idan masallacin yana ɗaukan ɗari biyu ne sai jama'a suka ƙari suka yawa sai a ƙara masallacin da zai iya ɗaukan mutum ɗari biyar an gano wannan da kyau ko domin asaran nan da shekara kaza ‘ya'yanmu da jikokinmu da baƙinmu da ke halattar masallacin sun kai kaza to masallacin zai iya su in ma aka ƙara wasu shekarun magabata sai su ƙara ƙoƙarin yalwata masallacin ta hanyar siyan gidaje ne siyan filaye ne shin za a ɗaga shi ya zama benaye ne a sama a mai manya-manyan haraba domin ya iya ɗaukan al'umma wannan shi ne aikin malaman farko da aka ce mai koyi da su madadin haka 'yan baya su sai suka rika komawa suna yin wasu 'yan ƙubul-ƙubul ɗin masallatai sai zama allah maɗaukin sarki ya taimaki annabi domin al'umman shi kasu lalace sai aka dira waɗannan ayoyi kana zuwa kai wannan ɗan shekan sai a ce dirar ne an gano wannan da kyau ko wannan kuɗin da za ka yi wancan zo da shi nan a yalwata wannan an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce hatta ya ta'arafu har a waye gare kowa ya san kowa a unguwa kowa ya san halin da ɗan uwan shi yake ciki wanda yake cikin bukatan neman taimako a tattara a taimaka mai saboda an haɗo an yi sallah a tare wanda bai nan za a san haka wanda bai da lafiya za a gane domin kuna taruwa kuna gwamutsuwa kuna sallah a tare haɗin kan 'ya'yanku zai zama a haɗe matanku za su zama a haɗe abokanku za su zama a haɗe 'yan uwanku na ƙauye ma sun san a tare kuke an gane wannan da kyau ko wannan shine manufan alkur'ani da yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah ku duka kakku sake ku rabu an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace idan da manufan Allah shine kowa ya kama addinin shi ya ware ya gefe babu bukatan annabi ya hada tsakanin ausu da khazraj kenan Tunda ausu da khazraj ai sun musulunta da sai a ce ku ware ku nan wannan ma ku ware ku nan amma annabi sanda ya zo ya kashe wutan bala'in da ke tsakaninsu ya tallata masa addinin Allah suka karɓa da shedan yayi kokarin ƙoƙarin komowa ya shiga tsakaninsu ya raba su sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin cewa ashe rabuwan da kuka yi da kuna shafa hufratin minan nari a gaban mutane fa an kaza kum Min ha sai Allah maɗaukin sarki ya tsamar da ku saboda haka ku haɗu kakkurabu rabu mun gano wannan da kyau ko kuma ce masu wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu kakku sake ku zama ku ɗauki ɗabi'an waɗanda suka rabu suka kawo saɓani na ƙarya tsakaninsu don neman abun duniya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu. mala ya ce wa ya kunu fi kulli hayyin malam ibn naif ash-shahud yace ana so ne ga kowace jama'a na kowace unguwa min al-ahya'i a ce wannan unguwan tudun jiko ko kuma tukur ne gelle su ko tudun wada magume ne ko korin gogau ko ina ne irin waɗannan unguwannin su zama katlatan wahida al'umma ne dunkula waje ɗaya cip mun gane wannan da ke uku, a samar da masallaci a wancan unguwa wannan masallaci guda daya a wancan unguwa duk mutanen wannan unguwar su rika taruwa a waje ɗaya suna yin addini wa usratun wahida sannan su rikide su zama family kwaya ɗaya mun gane wannan da ke ko ya dummuhum masjidun wahid masallaci ɗaya zai rika tara su amma daga sanda masallaci ya raba ku taron suna ba zai haɗa ku ba daura aure ba zai haɗa ku ba jana'iza ba zai haɗa ku ba taron siyasa ba zai haɗa ku ba ba abin da zai haɗa ku waje ɗaya sai masallaci domin ladanin ku ɗaya limamin ku ɗaya in ya kira sallah ku duka za ku taro ku bi mutum ɗaya shi zai faɗi ku ɗauka shi zai faɗi ku aji ina fatan kun gano wannan da kyau wannan shine ma'anan addinin musulunci da aka ce dinul jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu walakin asbaha al'ana malam naif ya ce sai dai abin ci. a yau an waye gari kullama baka bihin masjidun duk lokacin da wani masallaci ya kunci minal masajid daga cikin masallatan unguwanni kamu bi insha'i masjidin akhar sai ga wasu ware sun kirkiri wani masallaci ila jiwarihi ina a makotaka da shi dab da wannan masallacin badalun min tausi'atil masjidil awwal madadin su je su aiki wajen ingantawa da faɗaɗawa da yalwata masallacin farko sai su koma sai su yi wani sabo bayan kuma mu qur'ani ya ce mu bi malamanmu na farko haka annabi ya ajiye mana bayani ko amma fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum mala ya ce wa kariya kunul masjidil jadid mai yiwa za ga masallacin da aka yi sabon ma sagiran ɗan ƙarami ne wa ma yalbatu illa ayyaman ana nan 'yan kwanaki kaɗan shi ma wannan sai ya zama hatta yadda hamu fihil musallun sai musulmi su tare su cike shi kama huwa fi sabiq kaman yanda ya faru a masallacin farko aka cike shi aw yufarriqu jama'atal musulmina in wannan bai cika ba wancan bai cika ba sai a waye gari in dama adadin su waje ɗaya suke sallah sai a raba kan al'umman waɗannan su tsaya masallacin farko waɗancan su koma masallacin dirar kun gano wannan da kyau ko wa ya yaqsumuhum ila katlin sai a raba mutane kashi kashi wal masjid alladhi yufarriqu al muslimina mala ce duk masallacin da aka yi bayan da al'umman da suke sallah suna sallah ne a masallacin farko su duka aka waye gari wannan masallaci na biyu ya raba su to wannan masallaci ya ta tashabbahu masjidud dirar yayi kama tamaman da masallacin dirar na zamanin annabi da Allah maɗaukin sarki ya ce annabi da musulmi kar su sake su sallah a cikin shi fayyan bagi tambihu zalika. mala ya ce ya kamata a fadakar da al'umma wannan hadari da wannan musiba da wannan bala'i da ya taso ma al'umma wanda ake ƙoƙarin kwantar da addinin Allah a rushe shi Allah madaukin sarki ya kiyaye falwajib malam ya ce abin da yake wajibi an yi wasi masjid idan masallaci ya ma al'umma kunci to su aikin yalwata shi wala yibna ghayrahu indahu kar a sake a gina wani masallaci dab da shi bal yin baro makanan duk wanda yake sha'awa ya zama liman yana sha'awa ya zama ladan ko ya sa lasbika a ji shi mun gane wannan to ya nemi wani waje makana'n makanun la da fihi masjidun inda ba wani masallaci kwata-kwata wa yubna fihi sai je gina amma in akwai wani masallaci a wajen bai halatta ka gina ba an gano wannan da kyau ku bai halatta mutane su ɗibo ayoyi da hadisai da suke bayani dangane da masallatan da Allah da annabi suka yi umarni da gina su suna ƙoƙarin kare masallatansu na dirar da irin waɗannan ayoyi da hadisai ba wannan daidai yake da 'yan bid'a da suke ɗibo alkur'ani da hadisi suna ƙoƙarin kare bidoyinsu da shi ba ga ba ne ya za a yi a ce karuwa ta ɗibo alkur'ani da hadisi tana kara karuwanci da shi sai a ce waɗannan ayoyi da hadisai matan aure ne za ta ɗibo ta faɗi falalan aure ba karuwa na faɗin falalan daduro ba jama'a kuna gano wannan da kyau ko sa dole ne al'umma tsaya su fahimci duk wanda ya zo da nasi sai a ce ya nabi ya aiki da shi ya yi fassara shi ya sabai suka yi ya malaman farko da suka biyo bayansu har zuwa yau suka fassara wannan nassin jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko yace duk wanda yake sha'awar yin masallaci ya sheka ya je ya nemi anguwa ko yankin da ba wani masallaci kaf sai ya je yayi in ko yayi a inda akwai wani masallaci to yayi masallacin raba kan al'umma ne ya zama masallacin cutarwa wa alal muslimina mala ya ce wajibi ne akan sauran musulmi a ko'ina suke an Dulmas masjidal kabir duk inda suke su babban masallaci walau kana baƙi ko da wannan babban nesa yake da so su je nan su yi sallah li'anna jama'atul na fihe aksar saboda wannan masallaci shi ya fi tara jama'an musulmi da yawa wajen yin sallah su je su haɗu da su a can su sallah ba 'yan tsugi tsugi tsugi jama'a da ake ware su amma da dirar ba mala yace fa kunul al fiye a azam yin sallah a babban masallaci da yake tara mutane da yawa wannan sallah irin wannan masallaci ladan shi fi girma mala ce, wa qad kataba umar ibn al-khattab ila abi musa al-ash'ari wa ne mutum alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin annabi yace ku bi sunnata ku bi sunnan khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di waɗanda suke shiryarwa a baya na, Abbu alaiha bin nawajis ku rike sunnan su kam yanzu dai mun ji kubarnin alkur'ani ya ce ka'ai darar aikin annabi ya tura an rushe darar bari mu ji ɗaya daga cikin khalifofi shiryayyu wa zai ba umarni ɗaya daga cikin gwamnonin musulunci kuma sahabi ne bari ku ji fatawa daga amirul mu'minina umar bin al-khattabi Allah ya kara mashi yarda ya ka wasiƙa zuwa ga abu musa al-ash'ari wa huwa alal basara a lokacin abu musa al-ash'ari shine gwamnan basara ya amuruhu an yattakhidha lil jama'a masjidan ya ce abu unguwa unguwa jama'ar musulmi da ke rayuwa a wannan unguwa to a yi masu masallaci ɗaya wa yadda lil qaba'ili masjidan sai ya zama kowace ƙabila suna da masallaci ɗaya a unguwansu fa'iza kana yawon juma'a idan Allah maɗaukin sarki ya raya musulmi a ranar juma'a in ban mu ilal jama'a duk sai su taru su duka su taru masallacin can na unguwa su wa kwaso jikinsu da limaminsu da ladaninsu su zo wannan masallaci na juma'a kwaya ɗaya duk abu a kwashe jiki a unguwanni duka ya zama masallacin juma'an ku ɗaya za ku zo ku taru ku yi sallah mala yake cewa fa shahidu aljuma'a sai su halarci sallan juma'a waka taba ila umara'il ajinadi haka sayyidina umar ya rubuta irin wannan takarda zuwa ga kwamandojin yakin shi ya tuttura ai muna jin su ko sun umar dan muqarrinin su mugira dan shu'uba su sa'ad ibn abi waqas su khalid ibn al-walid da sauran manya manyan jarumai sune umara'ul ajnad ayin yattahidu fi kulli madinatin masjidan wahidan a kowane masallaci ya kowace unguwa ya zama masallaci ɗaya tilo tak za a yi masu wannan shi ne shiriyar salaf an gano wannan da kyau ku kaga duk wanda ya ce ba haka ba sai ya zo mana da ayan shi a bisa fassaran annabin shi da kuma sahaban annabin shi amma dai ba annabi muhammadu wanda yake mai gidansu sai da na omar da su abu musal ashar ba an fahimci wannan da kyau ko a baya mun ji fatawan ibnu mas'udin aiko za kuma mu zo mu ji nawa na anas Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ku duba littafin talhisul khabir na ibn hajar al-asqalani ya kawo waɗannan bayanan kab a juz'i na biyu shafi na hamsin da biyar a cikin littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a wane mutum shehu usman ibn fudi ana darafin da uwa ake bari mu je wajen waliyin Allah mu ji mala yace wa qad warada anna min ashratis sa'a ibn fodi dan fodiyo yake cewa hakika bayanai sun zo da cewa yana ma daga cikin alamomin tashin alkiyama kasratal masajid yawaita masallatai wa killatal musallina fiha kuma sai ka ga waɗanda ke sallah ciki sun zama yan kaɗan domin da abin da kaji an ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama to sharri ne an gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى babban malami abu talib al-makki Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya faɗa fi kitabihi a cikin littafin shi yace وقد كانوا يكرهون كثرة المساجد في محلة wahida, su malaman farko sun kasance suna kyama ba sa so kuma suna faɗa, suna yin musu dangane da a tsaya a ce za a yi masallatai da yawa a ina a unguwa ɗaya bid'a ne wannan ba daidai ba ne masallatai da yawa a unguwa ɗaya malaman farko ba su da wannan ba na zalik mala yace ruya anna anas bunu malikin an ruwaito cewa anas dan malik lamma da khalal basara yayin da ya shiga garin basara ja'ala kullama khatta khutwa khatwataini duk in ya tako daya biyu ma'ana duk inda ya kwana a'a ra'a masjidan anas kawai sai ga an shirga wani masallaci a wannan layi a wancan layi a wannan kwana a wannan lungu a faƙala anas sai ce ma hazihil bid'a wannan wata irin bid'a ce kullama kasratul masajid 'a kallal musallun ya haka an yawaita masallatai amma masu sallah kuma sun zama yan kaɗan ashhadu laqad kanar ƙabila. ya ce ku sani ni shaida ne a zamaninmu zamanin farko zamanin annabi na raye za ga ƙabila ɗaya bi asiri ha kaɗinsu laisa fi ha illa masjidun wahidun masallacinsu ɗaya ne gyal wa kana ahalul ƙabila za ga ƙabila ɗaya ya tanawa bunal masjidal wahid suna bayayyeniyan zuwa masallaci ɗaya fi hayyin minal ahaya'i daga cikin mutanen unguwanni misali idan masallacin yana nan ne waɗanda suke can gangare idan za a zo sallan asuba sai rabonsu ko kuma biyu bisa ukunsu sai su zo an gane wannan da kyau ko in sun koma waɗancan sai zo sai su sallansu daban sai su koma saboda tsaya su ba da security a unguwan amma duk da haka ba sa yin wani masallaci a wajen sun ga cewa masallaci ɗaya za su waɗancan da za su zo su yi sallah za su bi liman ne waɗancan da za su zo daga baya kowa ba jam'i za su yi a masallacin ba sallah za su yi daban-daban haka salar suke yi in mu ne yanzu fa wannan sai ɗan yi ɗan tsugul nan wancan shi ma ɗan tsugul shi ma dai su yayi masajid bid'a an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mala yace waqtalafu sun yi saɓani idan tafaka masjidani idan ya zama akwai masallatai guda biyu fi mahallatin a unguwa ɗaya fi ayyihi ma salli to kai musulmi in za ka yi sallah wanne ya kamata ka je ka yi sallah a cikin waɗannan masallatai guda biyu na unguwanku famin man ƙala akwai daga cikin malamai wanda ya ce fi akadamiha za ka yi sallah a masallacin da ya daɗe ne na da a nan za ka yi sallah shi ko wanda aka yi sabon na darar kakka yi sallah cikin shi mala ya ce wa ilaihi zahaba anas bin malikin kan wannan fatawa ne anas dan malik yake wa ghairuhu min sahaba ba shi kaɗai ba da wasun shi daga cikin sahabbai akwai abdullahi ɗanwa umar da anas dan malik da ibnu mas'udin da na umar duk waɗannan aƙalla daga cikin salaf sun ce bai halatta a yi masallaci biya unguwa ɗaya ba radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yarda ƙala anas ya ce wa kanu muhu da sa, su in sun zo unguwa sai su ga masallatai biyu to suna wuce masallacin da aka ƙirƙira daga baya masallacin bid'a kenan ko ilal masjidil atik sai je tsohon masallacin a nan za su yi sallah intaha ɗan fodiyo ya ce iyakan bayanin kenan ɗan fodiyo bai iya karatu ba ne ko bai gane ba ne in bai gane ba ma anas ma bai gane ba in anas ma bai gane ba abu musa al'ashar ma bai gane ba in abu musa bai gane ba shi ma umar bai gane ba to gaya masu zita ba a gane ba ba a gane ba su wuce wannan wajen mu dai mun tsaya a nan in kuwa waɗannan sun gane wanda shine mai aƙidanmu sun fi kowa ganewa shi za suka ce a bari kuma shi mumini dama an ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila wa rasulihi kuma bainahum an ya sami sami'na Allah ya sa mu dace ya ce wa fi sharhi al-aqida qala la ba'asa bi masjidin sanin bi ƙarya suka ce babu laifi idan unguwan ta girma ta faɗi ta yawa za a iya gina wani masallaci na biyu likasrati ahliha saboda mutanen unguwan sun yawa wa umaratuha iyahuma kuma ya zama duk masallatan za a raya su da kyau wa in qalla ahluha amma idan ya zama mutanen unguwan masallaci ɗaya zai ɗauke su wa khifata tilal awwal kuma ka ji tsoron za a rage adadin waɗanda ke zuwa masallacin farko muni'u za a hana su yin masallaci na nawa na biyun li'annahu dararun bayyin saboda akwai cutuwa ƙarara ya zama masjidu dirar an gano wannan da kyau ku qala ibn rushd ibn rushd yace in kana sani yufarriqu jama'atal awwal idan masallacin da aka yi na biyu zai zama sanadiyar rabuwan kan masallacin farko ko wasu daga cikin waɗanda da suna sallah a masallacin farko za su ɗibi jiki su koma masallaci na biyu fa in sabata kasdu man banahu lil idrar in ya tabbata aka gano waɗanda suka ƙirƙiri na biyun dama manufansu shine su cutar da mutanen masallacin farko hudima mala ya ce za a rushe wannan masallaci in ji ibn rushd wa yutraku mazbala kuma wajen sai a mai da shi wajen zuba shara wa lam yathbut amma in aka bincika ba a gano ba dan Allah suka yi ba to turika khaliyan za a bar wajen ba wanda zai salla cikin shi malam yahtaj ilayhi li nas muddin ba mutane yawa suka yi yawan da duk faɗaɗa masallacin farko ba zai faɗaɗa ba kun gano wannan da kyau ko da shi kenan sai a ce a tafi can lungu can baya sai a je a wannan masallacin a wajen amma ba dab da dabba duk waɗannan bayanan ku karanta littafin ihya sunna wa ikhmadul bida na shehu dan fodiyo Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya ce a cikin littafin al-musaffal al fi fiƙihi da'awati ilallahi ta'ala ga wani littafi a mujalladi na goma shafi na hamsin da takwas mara ya ce kaifa <clears throat> usibar musulmuna yau ce matsala ya faru jiyan da aka iya yi wa musulmin yau illa bilkasal aka sanya masa kasala wai mutum zai ce wai masallacin ya mai nisa ne wai kaza ne ai kaza ne malace jiyan da aka yaudarin musulmi a yau aka yi masu illa har ka rika gaya masu wai kasala kasala wata bahi bil masajid kaga mutane sun koma suna alfahari da masallatai mu masallacinmu mu wallahi tallahi mu kaza mu kaza haka mutane sun koma suna alfahari da masallatai wata addudu hafi hayyin wahid kaga an yi masallaci da yawa a unguwa ɗaya fa mashta ma'a salasatun aw arba'a kawai daga mutum uku ko mutum hudu ko mutum shida ko mutum bakwai sun haɗa kai kawai an ɗan yi mitin kawai malam sai ya ce ibtannu masjidan sai ga sun samu wani waje sun share kawai sun ce mu ma ga masallacinmu kawai shi sai su sa sai zagaye jahilai yan uwansu shi ganin kawai sai a zo a dinga dunguwar a wajen kawai ana abin da Allah ya ce fanhara bihi fi nari jahannam wala raiba anna kasratul masajid fil makanin wahid mala yace ko tantama babu yawaita masallatai a waje daya mimma yusabbibu tafarruqul muslimina wannan yana daga abin da ke sabbaba rabuwan kan musulmi wa taqlilu adadil musallina da kuma kallala karanta adadin waɗanda suke sallah a masallacin farko wa huwa fil waqti nafsuhu mala yace a irin wannan yanayi sababul littala'ubil kusala zai sa mutane su koma suna wasa da sallah sannan kasala ya kama wawaye wa adamu muhafazatihim ala salatil jama'a kaga wannan ya sa mutane suna wasa da sallan jama'a in ka ce ban ganka a masallaci ba sai ce dirar ne sallah kun gano wannan da kyau ku kuma ba sallan yayi ba mun gano wannan da kyau ku za ga ya taso kai mu ce sallah mun zai ce ni san zan je yana nan kawai sai ya sabe kawai ya gudu abin shi da barkokin shi kaga yanzu wannan masallacin ya zama masjidul musiba domin ya lalata tarbiyyar musulmi amma duk wanda ya san cewa dama an kira sallah dole a gan shi an gane zai wannan kenan sun bude kofan hana al'umman annabi sallah yasa ba alheri waɗannan yawaita masallatai da za ga an yi za mu zo za mu tattauna hatta irin waɗannan masallatan da ake yi duk wanda ya gida sai Allah ga naka duk wanda ya gidan mai sai masallaci duk wanda ya kaza duk dirar ne an gano wannan da kyau ko wannan cewa ta ga masallaci a gidan mai gara ma daga tuna mana akwai nasin da za mu kawo su ma suna ciki Allah ga naka na jikin gidaje fa shi ma dirar ne za ka zo za ka ji malamin ma da yake cewa ko da unguwa kabba masallaci sai Allah gana ka yi ce kakwai sallah ciki muna tafa yi jama mun gano wannan da kyau ku duk wani wanda zai zo yi abin da zai lalata addinin Allah malaman musulunci ba su bar ba kowaye kuma addinin musulunci ai ba demokaradiyya ba ne an gano wannan da kyau ko ka ce wai nayi ne don in samu lada a kenan karuwa ma yadda ce karuwanci tana idan ta samu lada shi ma ladan ne iddi'a'in neman lada yana halattar da aikin banna ne an taba kallon aikin banna a ce aikin Allah ne barawo ya ce ya je ya sata ne don ya gina masallaci ya samu lada wa ya sa shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ai ana neman lada ne ga aikin da Allah ya ce a yi ba ƙarƙashin aikin da Allah ya ce kar a yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake cewa wa taqlilu adadil musallin wa huwa fil waqti nafsihi sababun litala'ubil kusala wannan yana zama sababi na masu kasala su koma suna wasa da sallah wa adami muhafazatihim ala salatil jama'a kuma ga ba sa iya tsayuwa da kulawa wajen yin sallah a cikin jama'a wa huwa aidan yusabbibul ajaz wannan yana sabbaba kasawa an taufira a immatil akfiya a samar da limamai malamai waɗanda suka cancanta laha waɗanda za su jagoranci irin waɗannan masallatai ilman a bagin ilimi duk wani habba wa dabba za ce zo kai ma wuce ba musalla wuce ba mu nasiha wuce Malam yace malaman da ba su cancanta ba an gano wannan da kyau shi shine wani daga cikin matasa ya ce incapable scholar an gano wannan da kyau ku kuma ba shi ne <laughs> ina ba ta mun gano wai malaman da ba su cancanta ba shi ma yana daga cikinsu mala ya ce an na kasar adadin musallina matsaloban ka sani yawaita mutane a masallaci da yawa da yawa matsalobatun shar'an abu ne da a shari'a ke son shi an gano wannan ba yan kaɗan kaɗan ba shi sa duk masallacin da za ka je ga mutanen yan kaɗan kakkaji ka je inda ake taruwa da yawa malai ce faƙar ƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙiƙa annabi ya ce salatun rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahadahu mutum biyu sa'adisi sallah ya fi mutum ya sallah shi ɗaya wasalatuhu ma'ar ne mutum yi sallah da mutum biyu zama su uku azka min salatihi ma'ar rajuli shi ya fiye sallah su biyu wa ma kana aktar idan jam'i yayi yawa fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala wannan shi bisu ya wajen Allah zaka yi abin Allah ne ya fi so ko abin da wane ya fi so an gano wannan ai ina jin kunyan wane kare ga ban je jarar ne sallah ba za ka haɗu da Allah ranar kiyama ya tambaye ka sallah guda dubu ka za ya kamata ka yi daga musuluntanka an bincika an ga babu ɗari bakwai a ciki suna ina A yi suna da sai a ce to ka hannun ka ɗauko su an gano wannan da kyau ku ne fanhara bihi fi nari jahannama ka je ga kaman gasu za ka jawo ko sai ya rubta da mutum ibadan da aka ce ita ce farkon abin da za a fara muka maka hisabin akan ta ranar kiyama ita ce me idan sallan nan ta cif komi naka kan shi za a gina shi sallah ne za ka bari wani ya saka maka shi cikin alankara kawas wani yana maka wasa da sallah don baka san abin da kake yi ba jama'a kun gano wannan da ke ku? komi kai wasa da shi amma banda rukunan musulunci da kuma rukunnan imani duk waɗannan in kai wasa da su ko illahi allazi la ilaha illa tun a duniya Allah madaukin sarki sai ya gasa maka gida a hannu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin a cikin littafin ahkamul masajid fi shari'atul islamiyya littafi ne na musamman da aka rubuta wanda yake bayani akan hukunce-hukuncen masallatai a shari'ar musulunci na Ibrahim bin Saleh al-Hudairi juz'i na a shafi na 13 malamin yace ta'addadul masajid kun ga yawaita masallatai allati tuqamu fiha salawat wanda ake salloli guda biyar ghairul juma'a wanda ba na juma'a ba a unguwa daya kaga masallatai barkatai a layi daya kaga masallatai barkatai masallatai kusa kusa mala yace ta'addadul masajid allati tuqamu fiha salawat ghairul juma'a nassal ulama rahimahumullahu ta'ala malamai Allah madaukin sarki ya ji kansu sun yi bayani ƙarara ala ta taharimu bina'in masjidin cewa haramun ne gina masallaci bi jiware masjidin dab da wani masallacin au bi ƙurbihi in ba baka gane jiwar ba to bi ƙurbihi kusa da shi ƙasdil idirari domin nufin cutarwa wal munafasa da kuma gogoriyo su na suna zan samu jama'a su suna son samu lada su suna son su faɗa aji mu ma muna son mu yi da ya ce inda wannan manufan ne bai halatta ba haramun ne wa haka za kismatul masjidul wahid da ya ce haka a raba masallaci ɗaya ila masjidai ne ya zama masallatai guda biyu shi ma bai halatta ba an gano wannan da kyau ko misali sai mu masallaci a nan a baya sai mu ja labule ko mai gini sai mu ce wannan sunan shi masallacin wa masallacin mata bai halatta ba wannan ginin a banka bankaɗe shi an gano wannan da kyau ku bai halatta ba wannan labulan da ake sawa ana raba masallatai ku cire shi mahala ya fa fa'an malid darura amma in ya zama da lalura wal haja da bukata fa ya juzu bina'in masjidin ƙurban masjidin akhar au jambihi shi da ya halatta a gina wani masallaci a gefen wani misali wannan masallacin mata da muka yi ba mu da inda za mu wani masallaci a bayan to wannan lalura da bukata ya sa an yi irin wannan masallacin saboda lalura da ce babu komi li'annahu la darura li'annahu la eh, yace wala masjidin ila masjidai masjidaini bai halatta a raba masallaci ɗaya biyu ba li'annahu la darura ta da uli zalik saboda ba wannan loran da yasa ya haka wal afdalu tawsi'atul awwal abin da yafi na barkon a yalwata shi wala yabni bi jawarihi masjid amma kar a je kusa da shi kuma ai wani masallaci kar a saki malami yace unzur in kana neman cikakken bayani karanta littafin al-mabsut mujalladin farko juz'in farko shafi na 140 da tafsirin qurtubi jizi na hudu shafi juz'i na juz'i na mujallaji na hudu jizi na takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da da hudu kuma littafin alfuro na ibnu muflih jizi na biyu shafi na talatin da takwas al-muhalla ta ibnu hazmin jizi na hudu shafi na arba'in da biyu. ba wani malami a duniya kaf da ya ce ya halatta a in kuma akwai ba sai a kawo maka ba ka haɗa shi ne da su umar su abu musa su anas su ibn abbas su ibn mas'ud da ayan alkur'ani da annabi shi malamin ya ja da su mu gani ka kawo irin su ibn taimiyya irin su ibn alƙayyim irin su fauzan irin su ibn kasir irin su qurtubi irin su abubakar gumi irin su jafar irin su albani irin su dan malaman da muka kawo a nan wajen sun fi ɗari an gano wannan da kyau ko kuma akan abu ɗaya ne duk suka haɗu suka ce ba kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ma'ana ya ce wa dalilu ma ta kaddama ƙaunullahi ta'ala dalilin bayanan da dai suka gabata shine faɗin Allah madaukin sarki da ya ce wallazi na takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriƙan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu ya sharu innahum kazibun la taqum fihi abadan masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan aya mun fassara sa farko ko ko muna nan mala albani ma za mu gayyato shi zai zo zai fassara waɗannan ayoyi da iznin Allah mala yace ash-shahid ta'ala wallazina takhadhu masjidan diraran waɗanda suka riƙe masallaci domin cutarwa wa kufran da kafirce ma duk umarnin Allah da annabi wa tafriqan bainal mu'minina da ƙoƙarin raba kan muminai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl da kuma masallacin ya zama sansani wanda yake adawa da Allah da annabi da muminan bayi tintini mahallin ɗin sai ce la taqum fihi abadan irin wannan masallaci har abada in kai musulmin arziki ne baka ba sallah cikin shi jama'ar annabi bayan da muka kawo waɗancan bayanan duka ya kamata mu je mu binciki mazhabobi shahararru guda hudu na addini mu ji shin akwai wata mazhaba daga cikin mazhabobin musulunci waɗanda suka ce babu laifi a iya yin masjidu da rar ko ko babu to shine mala ya je ya ɗauko mana mazhabul hambaliya masallacin hambaliya mazhabul hambaliya mazhabin wa hambaliya a cikin littafin mazhabin mai suna al-mabsut juz'i na sha bakwai shafi na ɗari da bakwai mala ya ce ya ta karraru an hukukul ibad ya ta harraru an hukukil ibad wajibi ne mutane su taka tsantsan dangane da haƙoƙin bayi 'yan uwansu malam yana bayani ne akan cewa karka sake musulmi yana da haƙƙi ya zama ka taka wannan haƙƙi nashi saboda wata manufa taka shine ta harrar mutum ya ƙoƙarin tsama kanshi da yin taka tsantsan dai a hankali dangane da haƙoƙin bayi fayakunu bi manzilati itaqil abdi wannan yana zama a matsayin kamar ɗan tabawa ne an gano wannan da kyau ku idan har ya zama ka kula da haƙƙin bayi tsaf ba ka da wani haƙƙi na kowa to kana zama kaman wanda ya ɗan bawa ne ka san wanda ya ɗan tabawa bai da zunubi ko da ko za a mai gafara adadin gaban wannan bawa adadin gafaran da za a mai ko to haka duk mutumin da yake ƙoƙarin kiyaye haƙƙi na al'umma to yana zama kamar wanda ya ‘yanta bawa ne wa haƙƙu shafi'i ma'ala ya ce kun ga haƙƙin mutumin da yake da shufa'a shufa'a shine a ce kun mallaki gida ɗaya hanyar shiga gidan ɗaya ne ku ɗaya ne tsakar gida ɗaya ne kicin ɗaya ne to bai halatta an raba gado wane ya mallaki ɗaki kaza wannan ya mallaki ɗaki kaza ya je kira wani a wajen gidan ya zo ya sai nashi ba wannan bai halatta ba dole ya tallata ma wani wanda suke da mallaka a gidan tare cewa kana bukata in ya ce bai da bukata sai a ce to za ka kawo wanda zai siya kun gano wannan da kyau ko wannan haƙƙin nashi ne saboda shufa'a idan aka je aka sai da abin ba a yi mai talla ba da gangar ya halatta ya je kotu ya ce yana ruko da me da shufa'a an gano wannan da kyau ko yana cewa yana riko da shufa'a wancan cinikin ya tashi fa an gano wannan da kyau ko ba laifi ba ne kuma ya je kotu in ga mutum ya sheka da gudu ya je kotu an cuce shi ne ya rasa inda zai je a kwatan mai haƙƙi ba inda zai bayani a saurare shi haka ne in ya tashi sai je ina sai je inda za an san mai haƙƙin shi duk wanda yake ihu ai an kai ni ko da sai ka ce me kai a kai ka an gano wannan da kyau ko kar ka fara zargin wanda ya je kotu ka zargi wanda aka kai kai me kai aka kai ka an gano wannan da kyau ko amma mutanen mu saboda ba su da kan gado sun sauka akan ka'ida na salafiyanci baki daya ba sa bincike akan duk abin da ya zo aka gaya masu kawai ana gaya mutum magana kawai sai kama bi yadda ka san raƙumi da aka ala kawai tafiya yake yana zullu yana tafiya yana gwatsu yana tafiya yana kwambi kawai yana tafiya a haka wai shi an gaya mai wai an kai mu kotu to an gaya kotu sai mai radda aka yi me kuka yi aka yi ku jama'a mun gane wannan da kyau ko domin gashi a cikin littafi duk wanda aka yi mai ba daidai ba sai dauke ƙara ya kai ina ya kai kota bi mai kadin haƙƙin shi ba dalilin da ya sa ya ce ba za ka kai ba in aka ce babu kotu za ta kwatan ma al'umma haƙƙinsu kuna tsammanin za a zauna lafiya kamar ni za a toye man haƙƙi kawai shi kenan sai yanzu ra ido ina kallon mutane su zan neman haƙƙi in bar su a wala ba su saba ko da ƙarfi da yaji sai na ansa to ita kuma in ka ce za ka sa ƙarfi da yaji hukuma sai ta zo ta ce dan menene ana zaunar lafiya za ka zo ka sa ƙarfi da yaji sai ta ce ga wani waje sunan shi kotu wajen an samma mai karamin karfi mai haƙƙin shi ta ce je ka abu maka kadinka ba laifi ba ne zuwa kotu wanda ya ce an je kotu sai a tambaye mai kai a kai ka kotu amma wai a cewa babu wani mai hankali kwaya ɗaya cikin al'umma kaf da zai bincike gano wai kai mai kai aka kai ka kotu misali sanda malam albani yake raye a azzaliman gwamnati sun kama sun tsare shi mu muka je kotu muka ɗauki lauyoyi aka je aka buga yanzu kenan waɗancan gwamnatocin da suka zalunci malam sai su je gidan rediyo suna cewa malamin addinin musulunci ne yana karanta qur'ani da hadisi kuma ya kai mu kotu mai hankali sai ya ce me kuka yi aka kai ku kotu kun zalunce shi ne ba inda za a iya kwato haƙƙin sai a ina sai a kotu sai a je kotu in mutum ya harare ka albani ya ce me kotu in ya zage ka me kotu in ya shi kudin ka me kotu ko gigar rigar mu kai ba mu gane ba sai mu tafi ina kotu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum